Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hadiza Kyari ce da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata biyar ga watan Afrilu shekarar 2022. A cikin shirin za a ji cewa wani rahoton kungiyar Oxfam ya ayyana cewa mutane miliyan 27 na fuskantar karancin abinci a kasashen Afirka ta yamma. Irin wannan matakin ne da an kaso ɗauka na a saida matalaka abinci da rahusa wanda bai da a bashi gaba ɗaya kyauta su ne a ganinmu ya kamata gwamnati ta matsa ƙaimi ga yin su Za kuma a ji cewa jami'an rundunar 'yan sandan jihar Ogun sun gano wani katon fili da aka nome domin shukar tabar wiwi. wannan na ɗaya daga cikin abin da ke kawo ai yawan kashe-kashe wani kashe-kashe kana gani yan an yi da gani ka san da cewa masu aikata wannan ba su cikin hankalin su lokacin da suke aikata sun sha kayan maye. kamar kowace ranar talata yau ma mustapha nasiru batsari na nan tafa da rahoto na musamman wanda akan bukatar yin addu'ar neman zaman lafiya albarkacin watan ramadana sannan kuma haruna mamman bako zai gabatar da shirin wasanni a takaice daga jamhuriyar niger to amma kafin nan ga mahmud da labaran duniya jama'a assalamu alaikum kasar andalus za ta kori jami'an diflomasiyyar rasha 25 da ke madrid babban birnin kasar Minista harkokin waje Jose Manuel Alvarez ya faɗa a yau Talata. A cewar Alvarez, Spain ta ɗauki matakin ne saboda barazana da jami'an rashin ke yi ga tsaron ƙasar. Ya ƙara da cewa sun kuma ɗauki matakin ne saboda irin ta'asar da Rasha take yi a Ukraine cikin kwanakin da suka gabata. Musamman abin da ya faru a Bucha da Mariupol inda aka gano wani makekin kabari. Ita dai Rasha ta musanta aikata kisan fararen hula a birnin na Bucha. tuni dai italiya sweden da denmark suka riga suka ɗauki irin wannan mataki na koran jami'an na rasha da safiyar yau talata spaniya ta ce ta san cewa rasha za ta mai da martani na koro jami'an ta wato iya adadin waɗanda ita ma take shirin kora sauraron shari'ar ali muhammad ali abdulrahman da kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta fara a yau talata wani abu ne da tsoffin mazauna yankin dafur na ƙasar sudan suka jima suna daku. mutanen da yanzu suna zaune ne a sudan ta kudu ali abdulrahman tsohon shugaban dakarun janjaweed ne wanda har ila yau ake mai lakabi da alkusaib yana kuma fuskantar tuhume-tuhume 31 waɗanda suka danganci laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da aka aikata a tsakanin watan agustan 2003 zuwa watan maris ɗin 2004 janjaweed dakaru ne da tsohon shugaban sudan umar albashir ya tura don murkushe 'yan tawaye a dafur a shekarar 2003 a shekarar 2007 kotun ta icc ta fitar da takardar izinin kama kusai a kuma shekarar 2020 ne ya mika kansa inda yanzu haka kotun ta icc da ke hague take tsare da shi a netherlands labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙasar australia ta hanzarta shirinta na sayan makamai masu linzami da ke cin dogon zango shekaru da dama gabanin yadda ta tsara sayan su Ɗaukan matakin a cewar hukumomin ƙasar ya faru ne saboda barazanar Rasha da China da ke ci gaba da ƙaruwa. Ministan tsaron ƙasar Peter Dutton a yau Talata ya ce waɗannan makamai da za a siya waɗanda suka haɗa da jiragen sama da na ruwa na yaƙi za su ci dala Amurka biliyan biyu da ɗigo shida. Yana mai cewa hakan mataki ne da zai sa a san cewa Australia ba kan wallasa ba ce. Wannan yunƙuri na sayan makamai da Australia ta yi har ila yau. na zuwa ne bayan wata yarjejeniyar tsaro da tsibirin solomon island ya kulla da china ita dai china ta musanta zargin da ake mata na cewa tana kokarin kafa sansanin sojinta a tsibirin tana mai cewa wasu ne kawai suke so su tada hankulan jama'a mai shari'a Ketan brown Jackson na ci gaba da jin kanshin zama alkaliya a kotun kolin Amurka yayin da wani kwamitin majalisar dattawa ya mika sunanta ga zauren majalisar inda za a kada kuri'a kan mutum nan gaba a wannan makon. Ketanji wacce shugaba Joe Biden ya zaɓa don zama mai shari'a a kotun kolin ta samu goyon bayan wasu ƙarin mutum biyu daga ɓangaren 'yan Republican a ranar Litinin. Bayan da Sanata Lisa Murkowski da Mitt Romney suka bayyana cewa ita za su zaɓa. Kazalika Sanata Susan Collins wacce ita ma 'yan Republican ce ta ce ita ma Jackson za ta zaɓa. Kuri'un waɗannan sanatoci haɗe da na 'yan Democrat 48 da kuma na wasu sanatoci biyu da ke cin gashin kansu a majalisar dattawan. sun isa su ba Jackson adadin kuri'un da take bukata na zama alƙaliya mace baƙar fata ta farko wacce za ta yi shari'a a kotun kolin Amurkar. Gabanin kada wannan kuri'ar tuni sanatoci 'yan Democrat suka yaba da irin kwarewa da Jackson take da shi a fannin shari'a, inda suka kwatanta ta a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka fi cancanta ta zama alƙaliya a jerin mutanen da ake zaɓa don zama masu shari'a a kotun kolin Amurkar. kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga fagen rahotanninmu. Kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar, inda wani rahoton kungiyar Oxfam ya ayyana cewa mutane miliyan 27 na fuskantar karancin abinci a kasashen Afirka ta yamma. kuma akwai yiwuwar samun karuwar wasu mutane miliyan goma sha ɗaya za su fada cikin irin waɗannan yanayi sakamakon matsalolin da ake fama da su a yankin muddin ba a gaggauta daukar matakai ba salabar ma gare ka rahoton na kungiyar oxfam na nunin an shiga mafi tsanancin yanayin karancin cimaka da yankin afirka ta yamma ya tsinci kansa ciki a tsawon shekaru goma na baya-bayan nan inda matsalolin tsaro da farin da aka fuskanta a damanar da ta gabata suka jefa miliyoyin mutane cikin halin kuncin rayuwa kuma a bisa ga dukkan alamu matsalar na iya ta'azzara jami'in kungiyar alternative espace wayan jori ibrahim mai kula da yaƙi da karancin abinci na danganta faruwar wannan al'amari da halin ko unkular da gwamnatoci ke nuna wa fannin noma da kiwo sai kasashe sun yi tsari na gari wanda za a wa noma da kiwo matsayin shi a musamman kasa kamar ta mutu Nijar ya gari ba ƙasar mai Nijar kadai duk ƙasashen mu na Afirka ta yamma mahi yawan abin da aka dogara gare shi shine noma da kiwo mutane ga noma da kiwo suka dogara kenan in ba a yi tsarin da zai ba da dama a ce arziki na kasashen nan sani na kasashen nan an yi amfani da shi ne da abun kasa noma da kiwo wannan abubuwan za su gaba da faruwa wannan al'amari na faruwa a wani lokacin da majalisar ɗinkin duniya ta ayyana cewa yara 'yan watanni shida zuwa shekaru biyar kimanin miliyan kusan bakwai ne ke cikin halin buƙatar abinci mai gina jiki adadin da ya zarta na shekarar da ta gabata abin da ya sa shugaban ƙungiyar manoma da makiyaya ta platform paysan jibobanya ke ganin buƙatar mai da hankali wajen noman rani a waɗannan ƙasashe babu wata dubara da za a yi sai a mai da hankali ga noman rani tunda akwai kayan na noman rani da an ka kawo akwai iri wanda yanzu kama akwai wani dawa wanda ana iya a yi noma kuma in an yi noma ana iya shi so biyu cikin shekara ko so uku ma akwai wani shifka da aka ce ma pom de terre wannan duka abubuwa ne waɗanda in an mai da hankali zuwa gare su ana yi a hidda abinci wanda ya kamata kuma sannan a tallafa ma mazamnan karkara sannan in su eh, mazamnan karkara sun yi abinci ya yi ya kamata gwamnati ya gani ya tallafa musu don a samu wurare a sai kamar wani ofital haka ko inda wurin kasu ko wajen soja ya zama to abinci wannan ana nan ana saye shi da darja rahoton ya ambato daraktar kungiyar oxfam a yankin afirka ta yamma da afirka ta tsakiya a salama da walaksidi tana nuna damuwa akan yadda matsalolin fari da na ambaliyar ruwa da tashe-tashen hankula da illolin annobar corona suka tilasta wa ɗumbin mutane ficewa daga matsugunan su na asali shugaban kungiyar voix de sans voix nasir saidu na cewa dole ne hukumomi su yi taka tsantsan da wasu bayanan da ke yawo a irin wannan lokaci ita gwamnati ta yi aiki da abin da hankali ke ɗauka ko kuma abin da ya yi daidai da nata rahoto wanda ta yi a cikin tahiyarta ta bincike tunda babu gwamnati wadda za ta sa ido 'yan ƙasar ta suna wahala ba cikin taka musu ɗauki ba kamin ɗaukin ƙasashen waje ya ya kamata a ce irin wannan matakin ne da an ka so ma ɗauka na a saida matalaka abinci da rahusa wanda bai da a bashi gaba ɗaya kyauta su ne a ganinmu ya kamata gwamnati ta matsa kaimi ga yin su domin talaka ya samu sassauci. hauhawar farashin kayan abinci a kasuwannin kasashe irin su mali nijar nigeria da burkina faso sanadiyar matsalolin da ake dangantawa da yanayin da duniya ke ciki a yau wani abu ne da ya taimaka wajen fadawar jama'ar yankin afirka ta yamma cikin yanayin kuncin rayuwa a cewar rahoton na oxfam sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger. To a gaida Sulaiman Mini Barma. Yanzu kuma bari mu leƙa Najeriya. Jami'an rundunar 'yan sandar jihar Ogun sun gano wani katon fili da aka nome domin shukar tabar wiwi ga Hassan tambuwal da rahoton. rundunar 'yan sanda ta jihar ogun ta gano wata makekiyar gona da ake noman tabar wuiwui a ƙauyen lokuta a cikin ƙaramar hukumar remo ta arewa da ke jihar ta ogun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar ogun sufurtandan 'yan sanda abin bola oyeyemi ne ya tabbatar da gano gonar ya ce tuni sun ka kama mutane bakwai da ake zargi da shuka tabar wuiwui a gonar mi ya ce sun gano gonar ne ta bayanan sirrin da sun ka samu daga jama'a wanda ya ba su sa'ar damƙe mutanen bakwai ya ce tun ranar asabar da ta gabata ne ta hannun baturin 'yan sanda mai kula da yankin isara csp shobiyi oluwatosin ya tattaro jami'ansa da 'yan sintiri sun karun kaka cikin daji inda gonar take sun ka kamo mutanen bakwai da ke shuka tabar wuiwuin ya ƙara da cewa tuni sun ka gano buhuhuwan irin shukawa na tabar wuiwui guda biyar har ma an shuke buhuhuwa biyu waɗanda ake zargin sun rika yi wa mutanen ƙauyen barazanar cewa za su halaka su idan sun tona musu asiri. Oyeyemi ya ba da sunayen mutanen da aka kama kamar haka Enu Patrick Emmanuel, Samuel Paul, Ikiyoya Joe, Monde Okoro, Endurance Iliyobe da kuma Stalin Agejiagba. Tuni dai kwamishinan 'yan sandan jihar Ogun, Mr. Lare Bankole ya ba da umarnin tura masu laifin zuwa sashen binciken kwakwa na rundunar 'yan sandan jihar ogun wato cid kafin daga baya a mika su ga hukumar da ke kula da sha da mu'amala da kayan maye ta najeriya reshen jihar ogun ndlea to ko menene illar noma ta tabar wuyi a cikin ƙasa farfesa bello bada na jami'ar sokoto mai yin sharfi ne a najeriya duk wani al'amari da ke dage hankalin mutane balle ma matasa da kuma hali irin wanda ƙasa irin ta rashin imani ne da rashin sani ya kamata irin wuyi-wuyi mutane na amfani da ita wai hanyar samun a lokacin da suke amfani da ita hanyar samun kuɗi a lokacin kuma suna kashi. tunani na matasan suna barkatar da matasan su da al'umma a shekar wasu kasashe suna kashe ko nawa na kuɗi domin su hana miyagun kwayoyi shigowa ƙasar saboda duk mutum wanda ya zamanta ya fara tu'ammuli tun suna yaro da abubuwan da ke kau da hankali to yana da wuya ko ya manyanta ya daina to shi yasa waɗannan mutane da ke irin waɗannan gonaki a cikin al'umma ba ƙananan illa suke suke wa ƙasa ba ba ƙananan illa suke wa al'umma ba wannan na ɗaya daga cikin abin da ke kawo ai yawan kashe-kashe wani kashe-kashe kana gani yan an yi da gani ka san da cewa masu aikata wannan ba su cikin hankalin su lokacin da suke aikatawa sun sha kayan ma irin waɗannan abubuwa shi yasa waɗanda ke ba da irin waɗannan abubuwa suna wa al'umma na kware da gaske shi yasa wasu ƙasashe kashewa aka yi an kama ka kana wannan sana'a su kashewa su kai wasu ɗaurin rai da rai Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan, yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman. Hukumomi da shugabannin addinai a jihar Niger Najeriya sun yi amfani da shigowar watan Ramadan na wannan shekara ta 2022 wajen yin kira ga al'ummomi musamman musulmi da su dage wajen gudanar da addu'o'i domin samun ɗorewar zaman lafiya a Najeriya. yankin arewacin najeriya dai na fama da matsalar 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da satar dabbobi da kuma kisan jama'a babu gaira babu dalili shugaban kwamitin ayyuka na ƙungiyar izala a najeriya shek dr abubakar giro argungu da ya buɗe tafsirin na Ramadan na wannan shekara a masallacin Juma'a na unguwar Nasarawa Kwantagora ya ce akwai buƙatar al'ummar musulmi su mai da hankalinsu wajen dagewa da addu'o'i domin neman Allah ya kawo sauƙi akan wannan matsala. Muna kira ga dukkanin al'umma gaba ɗaya da su mai da hankali kamar yadda Allah ya kira wannan wata shaharu du'a. shaharul Qur'an wata na addu'a wata na alƙur'ani a yawaita karanta Qur'ani cikin wannan wata kuma a yawaita addu'a domin muna fuskanta abubuwa uku da muke neman gudunmuwar Ubangiji a kansu abu na farko shine rashin tsaro da rashin zaman lahiya abu na biyu talauci ko yunwa ko fitina abu na uku muna fuskantar abin da ya shafi fitintunu na zaɓe da zama an yi shi lafiya an ƙare lafiya kuma a baiwa ubangiji zaɓi ya zaɓa mana mafi alkhairi gare mu ga addinin mu ga ƙasanmu don haka kenan addu'a ce da ta watan nan ya yi daidai cikin gaba wanda akwai bukatan mai da hankali Allah ka karbi addu'a musulmi ka kuma shiryar da mu ga tafarki madaidaici. Tun da farko dai gwamnatin jihar Niger da ta aika da saƙon fatar alheri ga al'ummar musulmi albarkacin wannan wata na Ramadan ta nuna buƙatar dagewa da addu'o'in a wata sanarwa da sakatariyar labaran gwamnan jihar Niger Mary Barje ta sanya wa hannu ta ce gwamna Abubakar Sani Bello na taya al'ummar musulmi murnar zagayowar watan na Ramadan tare da yin kira ga al'ummar musulmin da su dage da addu'o'i domin neman ɗorewar zaman lafiya musamman a yankin arewacin Najeriya. A nasa gefen mai martaba a sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau ma'azu na biyu ga abin da yake cewa a lokacin da ya karbi bakuncin tawagar shugaban kwamitin ayyuka na kungiyar Izala a Najeriya Sheikh Abubakar Giro Argungu a fadarsa. Kowa ya matsalolin nan sun faru gani da halayenmu to ina kira da ku ku jawo hankalin al'umma da yake su tuba mu tuba mu Allah mu tuba mu Allah abubuwan da muke yi marasa kyawu mu bari mu bari domin dai kowa ya gani da muka cikin da sanin duniya ne so ina kira da Allah wa'azinku ku da tafsirin ku ya kasance a wannan da wannan magana bayan kuma da haka muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kawo kanan kwantarorin lafiya aka fara wannan azumi da kai kuma duka bayan shi allah ya samu karshen shi lafiya allah ya samu karshen shi lafiya kuma allah ya mai da ku idan kare gidajen lafiya don wani gudunmuwan da masaukan take bayarwa na tafsirin da ake yi kamar yadda na shaida kwanaki da suka sami ni a nan fara na ce za mu bayar to muna nan insha Allah duk gudun wanda ake so a gaya muna wanda bai karɓi ba za mu bayar mu gode kuma a taya muka addu'a kamar yadda ka ce ana muna addu'a kullum a ci gaba da yi a ci gaba da yi mun san cewa duk mulki Allah ke ba da shi babu wanda ya san babu mulki sai Allah babu wanda ya san a cikin ne ka sai Allah ta yi muka addu'a ubangiji Allah ya shige muna gaba ba mu ikon yin adalci ya ba mu san kaunan kuma al'umman mu ba mu zaman lafiya baki da yamma. Tsohon kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa, ya ɗora alhakin rashin tsaron ga sakacin hukumomin Najeriya, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Wannan matsalan ta sha ƙarhin gwamnatin jihar Niger. mun yi koke-koke gwamnatin tarayya ta zo ta taimaka mana a ganyen da za a yi magance wannan abun ta gagara domin shi gwamnan niger state bai da hukunci kan 'yan sanda bai da hukunci kan sojoji abin da ma ya zo ya yi yanzu vigilante ne ya yi 'yan sa kai 'yan sa kai ne ke da hukuncin kansu 'yan sa kan din wani irin bindiga suke da su bindigan toka me zai yi shugaban kasa ya zo ya taimaka mana a jihar niger mun yi wannan magana mun yi koke-koke mun gaji da kukan amma ya bada umarni ai sojoji su auka ma 'yan ta'addan nan a daji har yanzu abin bai fara umarnin ina abin da kake karantawa a jarida kake amfani da shi wani umarni ne Buhari ya ba da sojoji aka ɗauka. Ya sawo jiragen sama na yaƙi ga sunan an tara su ya zama kayan ado. Mu ba mu ga amfanin wannan kuɗin da aka sayo wannan jiragen ba. Ya faɗa an yi, ya bi an yi. ai mu wannan baharin ba baharin da muka sani ba ne muka bi shi amma yanzu menene mafita to gashi abubuwa da sun kai inta ina mafita ko yake nan yanzu in baka misali yanzu daga nan mina zuwa Suleja in ka shiga hanyar nan sai ka rike addu'a yanzu Kaduna baka iya zuwa Kaduna ga hanya baka iya zuwa ga jirgi baka iya zuwa ga jirgin sama ina take ku kuka zaɓi buharin nan gwamnatin ku ce kai kana ma cikin waɗanda suka ma apc nan hidima kana nihin kun kasa kenan wallahi mun kasa Allah mun kasa gara ma mu hito mu gaya ma 'yan Najeriya su yi hakuri mun kasa duk wanda ya ce ma ba mu kasa ba ƙarya ne ina zuwa in tambaye ka ba tsari akwai wanda zai fi ƙarfin gwamnati wa'annan mutanen wani irin mutane ne a ce gwamnati ta gagara ɗaukan mataki a kansu wai sun yi ƙarfin gwamnati mu dai akwai abin da gwamnatin tarayya ba ta gaya mana ba akwai abin da manufansu akwai manufansu da suke da shi boye kan wannan lamarin da wanda ba su hito sun gaya ma jama'a cewa ga abin da yake shi ba mu dai namu yanzu domin ta talakan da suka yi kuka suka zaɓi buhari ai so ake kashewa eh, menene makoman jam'iyyar apc musamman a zaben ga mai zuwa me za mu gaya ma jama'a in mun hita wai ma za a yi zaben ina wayanda za su hito su yi zaben ba wayanda za su yi zaben ake kashewa ba in ka je mu ya ka je shiroro laka game ina masu zaben wa'annan kauyuka duka babu su kuma ina za a yi zabe in ka bi nan duka da mariga babu su so ina za a yi zaben in ka je nan ka gara babu su ya za a yi zaben aljannai ne za a hito da su su zo su dangwala kuri'a eh, eh, eh, a sa akwati ina za a yi zaɓe talakan da suka sha wahala talakan da suka yi ta cewa sai baba su ake kashewa ko baya ga addu'o'in da hukumomin sun ce suna iya ƙoƙari domin tabbatar da maido da cikakkiyar zaman lafiya musamman a jihar Niger da a yanzu haka waɗannan 'yan bindiga suka riga suka ɗaiɗaita garuruwa masu tarin yawa sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce suna fatan jama'a za su ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai domin samun nasara. amma tabbacin shine jama'an tsaro suna nan jirace suna nan shirye ah, saboda haka jama'a su ci gaba da kula da sa hankali idan kuma akwai wani bayani ne da za su bayar asirance ah, su kai ma zaman tsaro a ah, kofin da tana nan bude. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa a yanzu haka akwai kimanin mutane ɗari daga yankin Ukuru ta karamar hukumar Mariga da ke hannun waɗannan 'yan bindiga ba tare da sanin halin da suke ciki ba tun bayan da suka yi garkuwa da su a kwanakin baya al'amarin da ya jefa tarin 'yan uwansu cikin wani hali mawuyaci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu so ba labarin mu na wannan makon da wasannin kwallon kafa na kofin zakarun turai da ake ce ma champions league inda yanzu haka ake can ana karon yan takwas ko kuma kar da final ko kuma quarter final tsakanin manchester city ta kasar birtaniya ko ingila da atletico da madrid ta kasar Espanya ko spain yayin da benfica ta portugal ta ke can tana bugawa na ta bangaren da liverpool ta kasar birtaniya duk da ya ci gaban wannan kwambalar a gobe laraba idan allahu ya kai mu chelsea mai rike da wannan kofi ta kasar birtaniya na champions league na turai na wannan shekara na karbar bakuncin club din real de madrid na kasar spain ko kuma spain yayin da villarreal ta spain ko spain za ta karbar bakuncin bayern munich ta kasar almanya ko kuma jamus a wasan cikin gurbi na kakar bana na teburin kwallon kafa na premier premier league ta kasar ingila ko birtaniya a jiya arsenal ta sha kashi banza da uku a hannun crystal palace yanzu haka dai arsenal din tana matsayin ta biyar a wannan kwambalar ta kakar bana ta premier league da birtaniya yayin da crystal palace take matsayin ta tara kusan mako bakwai dai suka rage a wasannin kakar bana na kwallon kafa na premier league na kasar birtaniya inda ake kan kankat tsakanin manchester city da ke gaba da makit 73 da liverpool da ke bi mata da maki 72 yanzu haka idan muka dawo a janguriyar nijar kuwa kungiyar kwallon kafa ta sojojin union sportive de la gendarmerie nationale usgn da ke buga a rukunin d a bana a kofin caf confederation african de football ko kuma caf ta sha kashi a ƙarshen makon da ya gabata a hannun simba sport club ta kasar tanzania kasar tanzania da ci hudu da nema a daidai wannan lokacin a wannan rukunin a asek za ta abidjan ta ƙasar ivory coast ko cote d'ivoire ta sha kashi tashi ɗaya da banza a Morocco a hannun Renaissance Sportive de Barkan a wannan rukunin na kungiyar kwallon kafa ta sojoji Idan Sportive de la Gendarmerie ta ƙasar jagoriyar Niger na kofin Confederation African de Football CAF ko CAF na wannan shekara ta 2022 ta farko kuma waɗanda suka kai ga wasan gaba su ne Simba Sport Club ta ƙasar Tanzania mai maki goma sai Renaissance Sportive de Barkan ta Morocco ita ma tana da maki goma yayin da ƙungiyoyin e ASEC Mimosa Stars ta d'Ivoire ko Abrascos ke da maki tara sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta jamhuriyar Nijar Ne maki biyar kuma kungiyoyin biyu na karshe ba su samu kai ga wasanni na gaba watakila sai baɗi idan Allahu ya kai mu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari tasirin azumi albarkacin watan rahama na Ramadana. Sunana Mansur Muallim Ahmad mai wa'azi da magaran Nijar. Akwai hadisi na Aba Huraira wanda aka amso shi hadisi ne sahihi ya ce watan azumi in ya kama ana rihe ƙohohi na wuta kuma ana buɗe ƙohohi na aljanna ana ɗaɗɗarmi shaidani kenan a wannan wata mai farala babban abin da ya dace mu matasa mu kokari mu samu faralar da take cikin wannan wata mai albarka kamar matasa maza da mata kuma babban abin da ya dacewa ga mata ya zamanto su yi ta sanya tufa wanda za ta sirce al'aurarsu a cikin wannan wata mai albarka don in ita ta kame kanta kuma ta bar jikinta a tsiraice tana iya halbal wani a bisa wannan tsiraicin nata in muka kula da wata aya ta alkur'ani da Allah yake ce mana ya ayyuhan Nabi'u kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihin kenan muka kula da wannan ayal tana nuna mana matasa maza da mata ya dace su sa hijabi wanda zai suturce jikinsu don kai ya zamanto fitina ga sauran al'umma wannan shine muke ganin abin da ya yi dacewa ga su mata kuma namiji shi kuma ya rumtse idan shi da yawan kalle-kalle hata da salula wannan a wannan wata yana da kyau mutum ya kiyaye kalle-kalle wanda ba su dace ba a cikin wannan wata mai albarka da sauran kalle-kalle wanda ba su da fa'ida kuma da yawan haɗuwa maza da mata dai ba muharramai ba ne ba bai dace ba a wannan wata mai albarka eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Kasar Andalus za ta kori jami'an diflomasiyyar Rasha 25 da ke Madrid babban birnin kasar. Minista harkokin waje Jose Manuel Alvarez ya faɗa a yau Talata. A cewar Alvarez, Spain ta ɗauki matakin ne saboda barazana da jami'an Rashin ke yi ga tsaron ƙasar. Ya ƙara da cewa sun kuma ɗauki matakin ne saboda irin ta'asar da Rasha take yi a Ukraine cikin kwanakin da suka gabata. Musamman abin da ya faru a Bucha da Mariupol inda aka gano wani makekin kabari. ita dai rasha ta musanta aikata kisan fararen hula a birnin na bucha sauraron shari'ar ali muhammad ali abdulrahman da kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta fara a yau talata wani abu ne da tsoffin mazauna yankin dafur na ƙasar sudan suka jima suna dako mutanen da yanzu suna zaune ne a sudan ta kudu ali abdulrahman tsohon shugaban dakarun janjawid ne wanda har ila yau ake mai lakabi da alkusaib yana kuma fuskantar tuhume-tuhume 31 waɗanda suka danganci laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da aka aikata a tsakanin watan agustan 2003 zuwa watan maris ɗin 2004 ƙasar australia ta hanzarta shirinta na sayan makamai masu linzami da ke cin dogon zango shekaru da dama gabanin yadda ta tsara sayan su ɗaukan matakin a cewar hukumomin ƙasar ya faru ne saboda barazanar rasha da china da ke ci gaba da ƙaruwa ministan tsaron ƙasar peter dutton a yau talata ya ce waɗannan makamai da za a siya waɗanda suka haɗa da jiragen sama da na ruwa na yaƙi za su ci dala amurka biliyan 2.6 To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan namu na yanzu ni hadiza kyari ke muku fatan alheri ma assalamu